Letter from Mr. President, dear distinguished Senate President, request for the resolution for the implementation of the new external borrowing. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawal kenan yake karanta wasikar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar domin neman izinin ƙara ciwo bashin dalar Amurka biliyan shida da ɗigo domin ya aiwatar da kasafin kuɗin bana. Kasafin kuɗin na bana dai ya samu gibin naira tiriliyan biyar da ɗigo shida kuma kasafin ya gini ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur dalar amurka 45 sannan a canjin naira ɗaya zuwa dala kuma an canza dalar amurka ɗaya kan naira 379 ne idan aka canza yawan wannan kuɗi na dalar amurka biliyan 6.1 zai kama naira triliyan biyu da naira biliyan da 343 kenan sanata muhammad sani musa ya yi bayanin hujjojin ɗaukan bashin inda ya nazari yana cewa abin da ke mu shine ya za mu tsora ma talakan najeriya abinci a kan tebur ɗinsa ya za a yi manoma su koma su samu taki su koma noma ya za mu yi mu samu tsaro a ƙasa ya za mu yi mu gyara hanyoyinmu ya za mu yi mu gyara railway ɗinmu ya za mu yi 'yan makaranta makarantu da muke da shi mu gyara su ai magana kenan ya za mu yi asibitocinmu mu gyara shi an magana ba magana wai ba su suka ba su suka dole a ci bashi amma ga kwararre a fannin tattalin arziki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muntaka Usman yana ganin ko a halin kaka cin bashi ba alheri bane ga ƙasar. inda basu sukan nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki a kan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen masu rika zuwa nan suna kawo kudadensu to da wannan za a iya cewa za a iya amma a halin gaskiya matsayinmu na ɗaliban ilimi a kan falin tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba To sai dai ga shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar waɗannan kuɗaɗe ba bashi ba ne akwai amfanin su. Lokacin da aka zo yin kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da ɗaya an zo an samu gibi daga kuɗin shiga na gwamnati da kuma kuɗin da ya kamata gwamnati ya kashe an samu gibi na wajen kusan triliyan biyar. In ka duba triliyan biyar ɗin nan su ne za ka zo sun yi kusa da wannan 6 biliyan biliyan shida wanda na dala wanda ka gani dole ko wani gibi dole sai ka samu hanyoyin da za ka cike wannan gibi yana cikin budget in 2021 bashin da yanzu za a ciyo shine na cika wannan gibin na 2021 ba wai wani sabon bashi ne aka ciwo ba. Idan ba a manta ba, ofishin kula da basussuka ya fitar da kididdiga cewa a yanzu haka ana bin Najeriya bashi har naira tiriliyan 84 ya zuwa karshen shekarar bara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.